dan wannan ragi ne maka fa dubu daya yawa bari in shiga hi kawo ba ba na idan kana da kuɗi hi ba abin da ba za ka yi ba inda magana ta kuɗi kuma ai akwai kuɗi hi komai za ka yi da hi zan iya zuwa in sayar da tifan nan ba domin in kawo kuɗin ne aure hi ko ko da kun shirya da baba na wannan an gama kuma kin san wani abu a can kauyen muna da jakuna zan iya wuce kullun karanta ka ta taro su in kai su kasuwa a sai da kafin da kuɗi ke nan he kurum ai aure kurum alhamdulillah alhamdulillah yau ba kai kyau wallahi yau ba ba ki kyau sai yau Allah dan sa da baki bane da baki da tun da safa Allah ta ce shekarar da da wanka ba kuma yi ba eh, yau eh, sai ki bari da kun zaki je na bayan isha'i sai ki eh da kana la kana kai la kin zo wannan wace ce kuma wata ba kawata ce wadda nake gaya maka a yi aure birni eh. auren ya mutu ya take Allah ke ma kin zaman birni ai ma dan birni ne eh mana Kin san me nake so da ke? Dan samu mun ruwa tunda nake zuwa baki taba samu mun ruwa ba. A buta ko a koyi? A na fi so a buta zai je. Yawa. Ke zo ki dan zauna ki jira ta kafa. Kai da zauna. Eh, ga ta dan zauna. Za mu dan hirar birni ne kan ki fito. To, bari ta kofi. Yawa. Ai. ba ga ba ka yi to ki tare da guraren ki da bari gida in jira ki gaba to yawa ina ina cikin gida Allah ta gaba ba ba ina idan muka aure ka kai ni gaba ba ki tana da zubi mai kyau wallahi ki muke ciwo zubin na na kai maro maro eh. <laughs>

Ah, wani abu ne ke ma kin san dai a kauyen nan ba a zuwa dakin saurayi ke ma kin san ba a zuwa eh, me ya kai ki yanzu maman ku ta ji me za ta ce miki sai an da ke ki fa a gida kenan baban ki ya san ki je dakin saurayi eh, Allah ya kyauta. Ko za ki koma ki je ki ƙarga miki. a ni ba ba ruwa na Allah ya baki haƙuri amma dai gaskiya ki daina ba kyau. Ko baki ji malamin islamiyya mu ya faɗa cewa a daina zuwa ɗakin saurayi ba ne. To na ruwa na, na ruwa na da ya faɗa, faɗa ma da ya faɗa oho. To ƙara dai ki daina zuwa. Kuma kina ce min wai kin je kin ga 'yan wasan Hausa irin wannan na tibin na? Eh, Suna tarawa. To ai ƙara ki ce ya siyo miki kayan ya kawo gidanku sai mu ringa zuwa mu ma muna kalla mun da da ka talla. Ruwa na. To ni da gaskiya ba ruwa na ki daina zuwa ba kyau. To amma dai na riga da ji ai ko? To kai ki ƙara zuwa tun da kin riga kin je kuma ba zan faɗa a gidanku ba. Yau ni ma ki wani na tsoro ne ni na ruwa na ne. Ah, ina zan faɗa baba ku ai kuma kin san ba ta da keki. Kuma zan faɗa malamin islamiyya kin san zai zane ki. Kuma malamin islamiyya baba na ji har islamiyya ya je uban shi. Wallahi. Baban naki? to gaskiya shawaran da zan baki a matsayina na kawarki duk garin na kin san baki da kawa kamata ki daina zuwa dakin saurayi wai ina ruwan ne ne ba ruwa na amma dai dole in baki shawara ke ma kin sani oh. ko za ki gaya musu ne a'a ba zan faɗa ba amma dai in zan rufa miki asiri gaskiya ni na rona to ni ita ma ni ba zai ba iyaka wannan zai yi ba iyaka wannan dan wannan ita ne zai muku abinci a gida eh kuma muka je kofin gida mu sai kin kara min naki ɗibi mu je zan baki ai na saba da halin ki ki ba komai dai malalaciya ba komai dai ba dai zai ki ba yawan ba dai dai abin da zaki ki wannan to mun je ban kara miki ko guda biyu ne ko ai zai ishe ku ko kuwa alquran ban kafa guda biyu sai dai guda huɗu zan ba baki huɗu Badawiya. Na'am. Wani me yake damun ki ne tun safe kina kwance a ɗaki kina bacci. Waken tambaye ki mana, kwance me yake ni a ɗaki tun safe duba tsakar gidan nan ba ki fito kin shara ba. Ko me yake ebo mure ba ki ebo ruwa ba. Ga aikace aikace sun mun yawa. Ko kwance me yake a ɗaki ne tun safe. Wallahi da ba da lafiya da jiki da ciwo. Ba ki da lafiya? Ah. Jikin ki na ciwo? Mm. wani irin ciwo kuma ga kallon yin daga jiki a ciwo dan amai ne ne zai ayo eh ayo kuma bacci ma bacci ma ne ina in je kwanta to kin ga kwanta kamar ruwa Wala na jiki na ciwo yake wallahi in je kwanta Allah ayo lalle kwadara ta ci gida idan da kudai da walakanci abun kunya zai faru Alkin wanta daga ko? Eh, <laughs> ya mai jikin? lahiya lau. A ah, to Allah ba lafiya Ka irin wannan hausar taku da daɗi ba. kaman ban zauna a garin nan gwani ba oh kin gani hakan ma ai wani abu yaro ina lillahi wa inna ilaihi eh. yaro ta gaya ma abin da ya faru ko tun jiya muna asibiti? Eh ta ce mun na ce mata ya mai jiki ni ban Wallahi tun jiya muna asibiti. Yana asibiti? Yana asibiti yana ta mun kwata da shi jikinsa ba yanda yake wannan. Ba yanda zai wucewa zai yi? Gaba daya. Mutuwa zai yi? A'a zai gashi nan jikin likitoci sun gama auna auna duk da za su yi. Eh. Abin yaki. Wallahi yanzu kuɗi aka zo za mu ka zo nema gida wallahi. Ki kuɗi gida? Eh, to shiga ka ɗauko su mana. Ai daman gidan da na zo da wai da ƴan rediyo ta na son ɗauka in je in sayar kuma ba dan Allah ya sa na tada kai. Allah sarki kana da rediyo ashe. Eh, akwai ƴan rediyo. Allah sarki. Labarai. Labarai? Na ita ne so ɗauko in je in sai rediyon zai isa shiga ka ɗauko da sauri sai in raka ka na same ka dai dan abin da yake hannunka ka dan baya sai a je a okay in bayar a nan eh. okay no problem bro yana nan asibitin shakata kudin nan asibitin shakata eh nan ba to ka ba hilka mana ne ai gwannan je ka ka to in wannan kalkil kala Allah Allah saboda ka san larura lafiya yanzu wannan aka je da su ta kwatan maganin ma da aka rubuta ba za a saya ba eh, in wannan din bai isa da yamma ita ta san gida sai ka zo ka same to a eh, samu eh, to shikenan za mu zo da yamma da yamma can ko za mu je ne idan muka biya gidanmu da daddare kin ga daga can sai mu wuce ko? Bayan sallar isha'i daga gidanmu sai mu je can ko? Eh? Ko me kika ce? Yi wuya? Gani ba? Gani ba? Hau. ni ba irin alamun da ban gani ba to ga alhama ta nan ta tabbata abin da nake faɗa kenan kullum a gidan nan me gida ye zo idan ka nuna maka abin da ba shi da kyau zo ka yi mummunan kallo dama ni na daɗe ina ganin alamu a gun da wuya to gashi nan ya tabbata ta nuna alamu na biyu ba da wuya dai ciki ne da ita ciki ba shawara ba ita ba malaria ce take mu da gashi amai take ciki na gaba ko na baya ana mai ciki a baya ne a sai dai a gaba sha sha sha gafiya ciki biyu ne da ita akwai na gaba akwai na baya ai wannan mutum ce ba gafiya ba to kaga sakamakon tura ta da kake zance wannan ya fita wannan ya dawo har ci a kai wadda wani gantsal gantsal to ga gantsal gantsal nan ba na jin ciwon wannan abun zan ji ciwon ran ta ce amma ga sakamakon abin da ka dawo mana me faru yanzu ciki ne da ita ciki da wuya kin kashe mu kin kashe mu da wuya waye waye eh ƙwarura ya aka haka waye kashe miki fitila waye kashe miki fitila eh waye da Allah waye Badawuya? Kake tona mana asiri Badawuya. Ciki. Iya da ina take zuwa gunwa take zuwa ne magana anan sai ka tashi a kaina na kai kan hayaniya kai mun wallahi tana a da wuya tuna waye dan Allah da ne wa kika sani eh eh waye eh? ban abin ya zo da sauki ba yarinyar tana da ciki ba za ka rufe ta da duka ba ta ji a jikinta ta gane abin da ta yi ba mai kyau bane sai ka ce shi ke na zo gidan sauki Duka to kuma a dake ta a dake na cikin na cikin ta zo ta zo ke ke ke ke na haka na haka yarinya ta ɗebo mana abin kunya shine zaka ce wai kawai babu komai shige shige shige